Karfe biyar da mintuna talatin daga nan studio Kalangu gunguma maɗantani ke muku sallama ga labarin namu da harshen Hausa. A gundumar Buza yankin jihar Tawa an samu malalar ruwan sama kama ga bakin kwarya za ku ji bayani ta bakin hukumar karkarar. Kira zuwa ga ruwe kasuwanni shin wane ne bolore za ku ji tarihinsa. Za ku samu bayani a kan wasar kokowar zamani judo fannin wasannin Rio de Janeiro. Halin hawa da malalar da babban gulbin isar Nijar yake nunawa a kan sane shirinmu na musamman zai hiranta a yau. To madalla yanzu kuma ga labaru namu dalla-dalla da farko dai mu bayyana muku cewa a gundumar buza cikin yankin jihar tawa an samu malalar ruwan sama kama ga bakin kwarya cikin daren jiya zuwa sahiyar yau inda milimeta 163 suka zuba lamarin da ya haddasa banna da dama cikin kwamitin ɗin karkarar karofan da kuma kewaye magajin garin karofan madam usaini maryama ta yi mana ƙarin bayani. an yi bisa garin karofan da kewayen shi milimetar ɗari da rage nan mun samu garuruwa da dama wayanda cikin kwarar muna majiya wayanda gaskiya sun samu matsaloli masu yawa don yanzu haka ga nan cikin wani daji inda ce ma a mashe mu da mutane ruwa ce gaban mu mutane a ta hidda kasu wanda ba su da magidajen da su tunawa jiya mun samu mutane kurutu mun samu yau da safe wajen mutum ɗari biyu sabon gari na gidajen su sun mutu kurutu da mun samu mutum tamanin da gidajen su sun mutu yanzu mun yi gari na uku amma shi ma wajen mutum arba'in wanda wasu da gidaje kenan yanzu akwai dama da za mu yi damawa kawai za mu zukuri da dama iri da dama burɗi su ma za mu tafiya mu gani kenan dai dan an ka ba an ka gani ruwa sun yi ɓanna sosai saboda gonakai ba mu da adadin ma yanzu ekokin da ruwa sun ka mamaye kan gonakan hakikan na dawa kan gonakan kabewa da mutane suka yi na damana alhamdulillah ba mu samu asarar rayuwa ko guda ba a gaida tarnan fudai da ya farauto wannan karin bayani 'Yan kasuwa da transitar na Yame jiya suka kaddamar da kiran ruhe kasuwanni game da lamarin bolere. A shekara dai ta 1822 ne aka girka kamfanin na bolere wanda yake cikin manyan-manyan kamfuna guda 500 na duniya da aka girka. A fannin hannun jari, yallan bolere ne ke dauke da jari mafi karfi. Bolere na da ingantattar kafuwa mai karfi fannin sufuri da kayan aiki da fannin sadarwa, haka zalika da fannin duba dabarun adanan lantarki ya fi yaduwa kuma a Afirka. Mutari Muhammadu ɗauke da rahoto. Kamfanin Polore Africa Logistics kamfani ne da ya shahara a fannin sufuri da kuma jigilar kayayyaki a ƙasashen Afirka inda yake da rasa akalla 250 a cikin ƙasashe 46. Kamfanin Polore dai ya samu shiga ne a fannin jigilar kwantinoni ta hanyar mu'amala da abokanin hulɗarsa na gwamnati da ma masu zaman kansu. Kamfanin Polore dai dai ya kai shekaru akalla hamsin da yake gudanar da ayyukansa a Nijar, musamman ma a fannoni daban-daban da suka shafi tattalin arziki. Al'amuran baya-bayan nan da suka shiga tsakaninsa da gwamnatin Nijar shine maganar bashi mangaza da ke ƙarƙashin gidan Duwan, wanda ya kawo kacce nace tsakanin 'yan ƙasa da kuma takon saƙa. Kamfanin Bolore dai sunan manajan kamfanin ne yake ɗauke da kamfanin da aka haifa a shekarar 1952 a Faransa. Yanzu haka dai kotun ɗaukaka ƙara ta Kotonu sun umarci ya dakatar da dukkanin ayyukansa don yin hanyar jirgin ƙasa wanda yake tasowa daga Faraku Benin ya zo ya haɗe da na Yamai. da Musa Sanda Mutari Muhammadu. A cikin yankin Doso dukkan garuruwa sun samu yin shubka. Tasowar shubkar ta bambanta ne wuri zuwa wuri, a wuraren da shubkar ta yi haɓaka, bullowar kwari ta bayyana gidan gona na yankin Doso, na nan na fafutukar kokowar murkushe wa'annan kwari Ga bayanin da Amadu Ɗantani, shugaban gidan gona na yankin Doso, yama abokin aikinmu Daudasan. Dukkanin garuruwa biyu sun yi shuka. Yankunan da suka samu jinkiri kafin su shuka su ne arewacin Dogon Dutse, arewacin jihar Doso da Loga da kuma Boboi. Duka waɗannan wurare sun yi shuka ne a tsaka-tsakiyar watan Shiye. Eh gaskiya ne an samu annobar ƙwari da suka afkawa damuna. Sai dai duka wuraren da suka sanar da mu da wuri mun ɗauki matakin saka magani domin kashe kwarin da ke haddabar daminar. Amma sai dai a halin yanzu akwai kwari da ke haddabar hatsi a yankin jihar Doso kuma muna iya mu na ciwo kan matsalar. Ina tabbatar muku cewa nan da sati sama mai zuwa akwai jama'a da dama da za su fara cin amfanin gonarsu na hatsin da suka noma na wannan shekara musamman a yankunan kudanci. Bientôt en granger le nouveau mille dans le mois d'août là concernant la bande sud. fasarar bayanin shugaban gidan gona a Dantani na Doso kuka saurara. Ministan ma'adinai da masana'antu Hassan Baraje Musa ya kai ziyarar aiki a cikin yankin Agadar satin nan da ya shuɗe bayan gundumar Birma ya isa gundumar Arlit inda ya ziyarci wuraren da ake aikin daka na zinari. Ga bayanin da shugaban gundumar Arlit Alhaji Alatu gaskiya ya yi mutari Muhammadu ɗauke da fasara. Ya ziyarci wani sashe ne inda ake aikin zinariya, inda ya kumshi jama'a da suke aiki a wurin da dama da suka fito daga wurare daban-daban. Abin da ya fi ɗaukar hankalin minista shine duba irin yanayin da suke aiki a cikinsa da kuma magana tsaro. Sannan kuma a wani bangare ya ziyarci wurin da ake aiki ba tare da izini ba. A nan ma ya ce za a ɗauki matakan da suka kamata. fasarar bayanin shugaban gundumar arlit kenan kuka saurara bugu da ƙari ministan ma'adinai ya ziyarci wuraren tono arziki na jado na zinari domin gani da idansa yadda ake wato fitar da wannan arziki akai kuma a san irin matakan da suka dace a ɗauka bayan ziyarar ministan babban sakataren ƙungiyar ƙasa masu sana'ar ma'adinai ya yi wa abokin aikinmu musa mamman bayani kamar haka. abin da ya gane wa idanuwansa dai a waje wajen ziyarar muna iya cewa ya tarar da matsaloli da ba a rasa ba saboda ya tarar ana gudanar da ayyukan ne ba tare da biyar ka'ida ba mu muna gani nauyi ne da ya rataya ga wuyan gwamnati tunda ya kamata a ce akwai hannun gwamnati da ke kawo wa masu aikin haƙar zinare taimako domin tabbatar da cewa aikin yana gudana yadda ya kamata to lalle muna fuskantar matsaloli musamman ga masu wuraren da ma ma'aikatan magajin gari sannan kuma a wani bangare irin waɗannan ayyuka dole ne a ci karo da matsaloli ko na tsaro sannan kuma za ku samu irin waɗannan wurare da ake aikin zinare za a samu akalla mutane dubu biyu amma ba ruwa ba likita kenan ya kamata gwamnati ta samar da asibiti wanda zai taimaka wa jama'a a fannin kiwon lafiya ko da ma mai zaman kanta ce. population là créer au moins des centres de santé, même si c'est privé. fasarar bayanin sakataren kungiyar masu aikin hannu kuka saurara. Minista mai kula da wakilcin gurbin ministan matasa Ibrahim Isifi Sadu a yau da sayan nan ne ya buɗe ayyukan aji na 21 mai lakanin turne da Solidarity Islamic ta kungiyar matasan musulmi na Nijar. Addinin Islamiyya kwanciyar hankali da ci gaba a kansu za a ba da horo da faɗakarwa. Mu saurari bayanin da Madam Aisha a wade shugaban kulab na mata musulmi ta yi. Maudu'in wannan shekara ya shafi addinin Islama ne musamman ma'anar addinin Musulunci shi kansa saboda akwai rashin fahimta abinda Musulunci yake nufi ga Musulmai ballantana ma ga waɗanda suke kallon addinin Musulunci daga nesa. Sannan kuma za mu maganta akan zaman lafiya da tsaro da kuma ci gaba saboda idan ba zaman lafiya ba maganar ci gaba. Zaɓin wannan maudu'i yana zuwa ne daidai lokacin da muke na rashin tsaro da kuma irin kashi kashin kashin da ake shafawa musulunci akwai karancin koyarwa akan abin da musulunci ya kunsa don haka ne muke iya ƙoƙarinmu na faɗakarwa domin fahimtar da cewa musulunci addini ne na zaman lafiya da ci gaba a cikin yanayin zamantakewa gaida mutari muhammadu Babbar darikta ta reshen UNESCO Irina Bokova ta iso ya mai a yau din nan, a kuma maraicen yau ne ake jin cewa Firaminista Birji Rafini zai zai karɓarta kamin wata liyafa da za a shirya mata daren yau a Grand Hotel. Irina Bokova dai ita ce babbar darakta ta UNESCO tun sha biyar ga watan Nuwamba na shekara 2009 a watan Oktoba shekara 2013 ne kuma aka sake ba ta amanar jagorancin sashen ita ce mace ta farko kuma 'yar takarar farko a yankin Turai ta gabas wadda ta jagoranci wannan kungiya a gaida Maryama Jallo da ta kimsa wannan rahoto. Ɗan wasar kokowar zamani judo wanda ya wakilci Nijar a wasannin Olympic na Rio de Janeiro Ahmed Gumur a jiya ne ya sha ƙasa a fafutukar da ya yi da Bawari kenan wato Nicola Del Popolo. Abokin aikinmu Habibu Garba ya tuntuɓi tawagar Nijar da ke can ga amsar da Suleiman Nahanci ya bayar. Fafatawar ta gudana yadda ya kamata, gwazonmu ya yi ƙoƙari. Sai dai kun san a wajen ire-iren waɗannan wasanni kowace ƙasa tana kawo gwarzonta ne wanda ya fi shahara. Kenan ina ganin cewa ɗan wasanmu bai taka sa'a ne ba kawai inda bayan 'yan mintuna na fafatawa ba Amurke ya samu nasara a kansa. Ganin irin yadda ɗan wasanmu ya fafata a gaskiya ya cancanci ƙasar Nijar ta yaba masa. Saboda idan aka yi la'akari yadda muke ke gudanar da shirye-shirye da kuma yadda waɗansu ƙasashe kamar Amurka suke yi ba a mahaɗawa ganin yadda suke saka 'yan wasansu a cikin yanayi mai kyau. Akasin haka a nan Nijar ba haka abin yake ba. Na gaida Mutari Muhammadu. Masu sauraro abin da ya sawaka kenan fannin labaru sai kuma shirin mu na gaba. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da mintuna arba'in da ɗaya a nan Studio Kalangu babban birnin Yame yanzu kuma sai a saurari shirin namu na musamman. babbar hukumar rayar da babban gulbin isa na Nijar a wato yau da 'yan sati kenan da suka ba da sanarwar abu wato bunƙasar da ita ambaliyar wannan isa za ta iya kawowa a ƙasashen benin najeriya da niger a nan niger dai ruwan sun hauhawa tare da yin ɓanna a ga mazamna gabar isar masu noman rani da kuma manoman shinkafa sun shiga cikin halin hawala'i nafisa mu ta shirya muna wannan rahoto mu saurara. Depuis le 26 euh, juillet, on a Tun 26 ga watan shiye ne ruwan suka mamaye muna lambuna. Har zuwa yanzu ba ma komai muna cikin lambuna saboda ba ma iya zama gida. Ya zama muna tilas mu zo mu ga irin ayyukan da za mu yi. Sai dai ruwa sun mamaye ko'ina. A hali yanzu ma ma'aikatar da ke kula da hasashen yanayi ta ce akwai yiwuwar a samu ruwa da ke iya haddasa ambaliya. To ba abin da za mu iya yi. Sannan kuma ba wanda zai iya kawo mana agaji agaji a cikin kogi akwai ƙasa da laka da kuma ciyawa a gaskiya ya kamata duka al'ummar nishar su kawo taimako domin ya shi isar daga ƙazamta ba wai komai a damƙawa gwamnati ita kaɗai ba idan ba haka ba koyaushe ba ma rabuwa da ambaliya a gaskiya ba mu da abin yi dubafa matanmu da 'ya'yanmu idan ba su da lafiya duka a cikin lambunan ne muke samun kuɗin da muke saya musu magani yanzu kuma ruwa sun mamaye mana ko'ina kenan rashi ne a gare mu babba a halin yanzu dai muna ina matakin da shan irin shinkafa ne. Nan da lokaci mai zuwa za mu fara noma. Kamar dai kullum waɗannan ruwan da suke mamaye muna wuraren noma suna zauwa ne daga ɓangaren agirimet inda suke mamaye muna duka shuke-shuken da muke yi. A gaskiya abin yana ba mu tsoro. A hali yanzu dai ba mu ɗauki matakin komai ba mu mayar da lamarin ga Ubangiji. Mun ji labarin za a samu ambaliya don haka ne saboda tsoro ba mu ci gaba da noma mu ba sai mun ga abin da hali zai yi. Amma amma in ban da haka a gaskiya maganar ambaliya yana tayar mana da hankali matukar haro da ni matka ka da riga matka gidirgin nan harode kan girin a gunotir problem jina Gama da ladukar karin muka zo labarun labarunmu da harshen Hausa ku tarbi Musa Hassan a cikin labarunmu da harshen zabarmanci. Assalamu alaikum. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye studio Kalangu tare da rediyon studio Kalangu, tahiyar yanayin Nijar.